ana sa ran mutane wajen miliyan ɗaya da rabi zuwa wajen miliyan biyu wanda yake za su gudanar da aikin hajjar a wannan shekara. to kamar dai inda abubuwa suke halin yanzu wani abin mamaki da ya faru kasar Saudiya ba kasafai ake samun ruwa ba. Amma an yi ruwa ne? A masallaci Makka inda ake gudanar da dawaki wato sai da aka tsaye da komai ma don saboda ruwa da iska. Eh, yanzu kuna yana halin yanzu? Ah, Kamar halin da ake nan muna ƙarfi ba, amma nan maka ruwan ne ya fi ƙarfi da iska wanda yake ana tsammanin ya kawo barnan wasu gidaje da dai dukiyoyi haka musamman ma 'yan harkar saye da sayarwa na kasuwanci haka inda yake iskan nan sai kasali da yawancin kayayyakin da yake aka kasa domin sayarwa. To an gudanar da tsayon arfa kenan ko kuma za a gudanar da shi ba da matsala ba ruwan bai kai can ko kuma bai tsanani kamar yadda ya a cikin garin maka ba. Eto, eh yadda yake ka sani yi wannan sansani na tsayon arfa an fara kai mutane tun misalin karfe sha biyu a kudu biya kenan wanda yake idan muka duba a Najeriya wajen misalin karfe goma kenan na dare. Yawanci da aka soma tafiya da su nan mata ne da kuma mutane masu haka. Domin saboda yanzu an yi kusan yin sallan asubahi a nan a so kasan Saudiya. Ya matakan tsaro. Eh, matakan tsaro kan ai ta sani a kasan Saudiya kowane lokaci suna ci gaba da tabbatar da kyakkyawan tsaro a masallatai ne a kan hanya ne duk inda yake za su tabbatar da za a samu wani matsala za a ga jami'an tsaro a motoci ga sunan da suna kai komo don tabbatar da cewa komi yana tafiya ba tare da an samu cikas ba harkan eh, rayuka da kuma lafiyar ma'aikata. To ya ma'aikatan Najeriya ya suke su kuma dangane da ababen da ya kamata a ce an samu musu domin gudanar da wannan aiki cikin tsanaki. Kowace jiha tana nata kokari daidai gurgudu ta fannin kulawa da ma'aikatanta. Domin saboda kowace jiha tana kuma idan an yi yi da wannan ibada na harfa sai a zo da motoci kowace jiha ta zo yi ma'aikatanta da kawo su da daga musdalifa kuma daga nan ne jama'a kowace jiha kuma za ta yi kokari su je wajen jifan tambarorin na wanda yake a hausance kan ce jifan shaidan. tafi daidai annabin rama na baika muhammad zulkadari kowa ya riƙe ka ya tsira.